to na san wannan suna na mu da siru ma za ta ri da mini ainihin ce ta wallahi ni ba na jin komai ba na ji ba abin da nake ji ban ji abin da kake faɗa ba lakin anta min ayi bilad السلام عليكم wa السلام كيف حالك؟ كيف حال حبيبي؟ الحمد لله هذا ماذا يريد هذا؟ هوساوية؟ في الهوسية؟ نعم fil Najeriya? Eh daga Najeriya nake daga Najeriya nake. Inda zai fi? Wallahi ni fa na jin abin da kuke faɗa ban ji ba komai. Kana jin turanci? A na jin turanci ne. na ji wallahi. Hausa. Ita kadai na iya ita kadai nake ji. Wallahi. To abin da yake nufi tun daga alhamdulillah ka gama ci ka ƙoshi? Mm. Masha Allah. yau dama ce aka za a turo min wanda zai bani canji to shi ne dama abin da yake wannan illegal sulfur plus ويريد صرف الفلوس هذا دولار ولا درهم ولا ايرو ولا ماذا wai yana cewa kana da dala ne ko kuma euro ne da ko pounds a ina da kudin america dalar kenan ta ma da ita nake kwana nake tashi dalar fi a us dollar nawa ce oh dollar a za هذا 150 دولار واحد دولار هذا talata أصل ستة ستة kana ji duk dala daya ta zama dirham uku da rabi to ai ni dama ban sani ba ni dama amana ce na zo ni ba sani ba kawai da abin da ya kama a canja a bani ai ba wani abu bane اوكي ما فيش مشكله لكن قل له هو في فيزا في كل شيء abin da ya ce idan duk inda za ka je za ka fita ka dinga yawo da visa ka saboda nan ganin rayuwa ake yi mai tsada numfashi ne da kake gani sai an biya ake yin numfashi dama ni ba zan ma fita ni kadai ba akwai wanda aka haɗa da shi ce wanda suka kawo ni suka ce za su dinga haɗa da shi muna fita yana nuna min gurare ina gani wani jama'i